jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na labaran channels wanda ni abubakar salihu zan jagoranta gwamnatin tarayya ta bayyana cewa a shirye take ta janye ƙarar da ta shigar a gaban kotu akan kungiyar likitoci masu neman kwarewa idan har likitoci masu yajin aikin suka amince su koma bakin aiki ministan kwada da nagartar aiki sanata chris ingige shine bayyana hakan a wata hira da yayi da gidan talabijin na channels a ranar lahadi bayan wata ganawa da shugaban kasa muhammadu buhari a fadarsa da ke abuja a cewar ingige ya zanta da shugaba buhari ne akan yanayin da ake ciki kuma sun cimma matsayar cewa ya kamata likitocin su dawo bakin aiki ita kuwa gwamnati za ta janye karar da ta shigar a kansu gwamnatin dai ta ce ba za ta lamunci duk wani abu da zai saba wa kundin tsarin mulkin kasa ba amma a shirye take ta janye karar matukan likitocin suka janye yajin aikin da suke kai a halin yanzu ingige ya kuma kara da cewa wasu ma'aikata sun yi asarar albashinsu a yayin yajin aikin da suka gudanar bayan a baya a ƙarƙashin dokar babu aiki babu biyan albashi kuma gwamnati za ta hukunta likitocin da ke yajin aiki idan suka ki koma bakin aiki nan kuma gwamnatin tarayyar ce ta ce ta damu da juyin mulkin da ya faru a kasar gini a ranar lahadi wata sanarwa da daga ma'aikatar harkokin wajen kasar nan ta ce gwamnatin tarayya ta yi allah wadai da juyin mulkin tare da bayyana cewa matakin ya saba tsarin demokradiyya na kungiyar ecowas sanarwar ta yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki da su gaggauta mutunta kundin tsarin mulki tare da tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin al'ummar kasar ta gini 'yan najeriya da suka gagara samun iyalansu da ke zaune a zamfara na cikin damuwa bayan da mahukunta suka toshe layukan intanet da na wayoyin hannu matakin na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaro ke fatattakar 'yan bindiga da ke kashe da ke kashe-kashe da yin garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa katse layukan waya na da nasaba da buƙatar gwamnatin zamfara ta samun damar daƙile matsalolin tsaro kuma za a shafe tsawon makonni biyu a cikin wannan yanayi dokar daina samun layukan wayoyi ta soma aiki ne kwanaki bayan garkuwa da ɗalibai sama da saba'in a wata makarantar sakandare da ke garin ƙayan maradin mahukunta na da yakinin cewa katse layukan sadarwar zai taimaka wajen fatattakar 'yan bindigar da suka addabi yankin sai dai ana kuma nuna damuwa cewa mai yiwuwa maharan su tsallaka zuwa makwabtan jihohi inda za su iya samun layin waya ko kuma intanet rahotanni na cewar rundunar sojin najeriya na ta yin lugudan wuta a dazuzzukan yankunan zamfara inda ake kyautata zaton maboyar 'yan bindigar ce to dangane da wannan batu gwamnatin ta zamfara ta yi ikirarin cewa jiragen saman yaƙi na rundunar sojin saman ƙasar nan sun yi lugudan wuta a kan fitattun sansanonin 'yan fashin daji a jihar da ma kewayenta matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ta ba da sanarwar rufe abin da ta kira haramtattun tashoshin mota da wasu kasuwanni nan take a faɗin jihar wata sanarwa da kwamishinan yada labarai na jihar zamfara ibrahim dosara ya fitar ta ce sansanonin da aka tarwatsa a raharen sojin saman sun hada da na wani kasin gurman dan fashin daji da ake kira da dan karami a karamar hukumar shinkahi a cewar sanarwar a baya dan fashin dajin ya fitar da wani bidiyo yana murna bayan artaban da suka yi da sojoji mahukuntan jihar ta zamfara sun kuma ce sojojin ƙasa sun yi wa wasu 'yan fashin daji da suka yi ƙoƙarin tserewa lugudan wutar da kwanton bauna ta yanzu muna kan wannan batu inda kungiyar dattawan arewa ta ce acf ta ce ta ta ce umarnin rurrufe hanyoyin sadarwa da kasuwanni da makarantu a jihar zamfara ba ita ce mafita ba ga ayyukan 'yan bindiga a daidai lokacin da jama'ar jihohin ko kuma jama'ar jihar suke bayyana cewa matakan sun fara haifar da ɗa mai ido. a cikin wata sanarwa da hakim babu ahmad kakakin kungiyar ta acf ya fitar wato ta bayyana cewa matakan za su iya kara karfafa wa 'yan bindigar gwiwa a maimakon dakile ayyukansu kungiyar ta kara da cewa ɗaukar irin waɗannan matakai zai jefa tattalin arzikin najeriya cikin matsi da kuma hana walwalar jama'a sakamakon ƙaƙaba sabuwar dokar kulle idan aka yi la'akari da yadda al'ummar yankin suka daɗe suna fuskantar matsin rayuwa a hannun 'yan bindigar da ke cin karansu babu babbaka sanarwar ta ce kamata a yi gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi su ɗauki kwararen matakai a kan 'yan bindiga da masu satar mutane domin karɓar kuɗin fansa yana mai cewa muddin ba a ɗauki matakan da suka dace ba a cikin lokaci al'umma za su ƙara tsindima cikin halin kunci baya ga wanda suke ciki to nan bayan sa'o'i wato bayan 'yan sa'o'i da sace wani dan majalisar dokokin jihar katsina wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen tafoki na karamar hukumar mulki ta faskari inda suka yi awon gaba da anwar mataimakin shugaban majalisar dokoki na jihar shehu alhatu tafoki dan majalisa shehu tafoki ya tabbatar wa jaridar daily trust da afkuwar lamarin inda ya ce da sanyin safiyar ranar lahadi ba ta garin suka yi kai farmakin tafoki ita ce ya ce kanwarsa da aka sace 'yar makarantar sakandare ce kuma ana kan shirin yin bikinta rahotanni daga ƙauyen tafoki sun bayyana cewa 'yan bindigar sun kai hari a ƙauyen ne da misalin karfe 1 na dare inda suka shiga gidan mai gari wanda shine gidan iyayen dan majalisar kai tsaye sa'annan suka sace kannansa mata guda biyu aka kuma rahotannin sun yi nuni da cewa a yayin da 'yan bindigar ke kan hanyarsu ta arcewa zuwa cikin daji suka yi taho mu gama da 'yan banga inda suka yi ruwan wuta a tsakanin su lamarin da ya kai ga ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace ta tsere ta koma gida inda suka tafi da ɗayar kamar yadda tafokin ya bayyana to a wani labarin mai kama da wannan rundunar 'yan sandan jihar niger ta tabbatar da sace mahmud aliyu hakimin garin wawa a ƙaramar hukumar bargu ta jihar niger inda ake zargin 'yan bindiga da aikatawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar wasiu abiodun ya tabbatar da faruwar lamarin a wata hira da kamfanin dillancin labarai na najeriya nan a garin mina jami'in ya ce an yi garkuwa da hakimin ne a daren asabar da misalin karfe goma na dare a fadarsa sai dai tuni 'yan sanda suka fara bin sawun 'yan bindigar domin ceto wannan hakimi a wani labarin kuma 'yan bindiga a jihar katsina sun yi garkuwa da mai ɗakin ɗan majalisa mai wakiltar bakori a majalisar dokoki ta jihar ibrahim aminu kurami da 'ya'yansa guda biyu bayan da suka mamaye kuramin a daren asabar hakan da yana zuwa ne a kusan shekara guda bayan sace dan majalisar da kansa wata majiya ta ce 'yan bindigar da suka yi amfani da babura sun tare hanyar huntuwar zuwa katsina na dan wani lokaci a yayin sace iyalan kuramin to a nan ma muna har yanzu muna jihar ta katsina inda gwamnatin jihar katsina ta ce zuwa yanzu mutane sama da 150 ne aka tabbatar da mutuwarsu daga cikin wasu akalla 5,677 da suka kamu da cutar kwalara tun bayan ta a jihar kimanin wata guda da ya gabata babban sakatare a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta jihar ta katsina dr shamsuddin yahaya ya shaida manema labarai cewa an tattara alkalima ne daga asibitoci da sauran cibiyoyin kula da kiwon lafiya a matakin farko na jihar jami'in ya kuma bayyana fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya zarta wanda aka ƙididdige kasancewar akwai mutane da dama musamman a karkara da ba sa zuwa asibiti a farkon watan agusta hukumomin jihohin sokoto da zamfara suka sanar da mutuwar mutane da yawan su ya kai mutum 53 30 daga cikinsu a zamfara a yayin da 23 suka mutu a sokoto a nan kuma hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta najeriya ncdc ta ce sake dawowar annobar corona zagaye na uku na matukar yin illa a cikin ƙasar nan sakamakon mutuwar mutane 49 a rana guda a yayin da aka gano kimanin kusan mutum dubu ɗaya da suka harbi da cutar wannan adadi da hukumar ta gabatar na nuni da cewar zuwa yanzu mutane 2,544 ne da cutar ta kama suka mutu a najeriya abinda ke tabbatar da sake dawowarta sakamakon sabbin alkaliman da aka samu daga jihohin najeriya na nuna da cewar adadin mutanen da bincike nuna sun harbi da cutar ya kai mutum 195 da kuma mutum 52 kuma daga cikinsu sama da mutane 2,500 sun mutu sabbin alkaliman sun nuna cewar a jihar lagos kawai an samu mutane 456 da suka harbu da cuta a ƙarshen makon nan sai dai jihar ondo mai mutum 180 ok sai jihar ondo mai mutum 180 edo kuma na da mutane 66 sai jihar rivers mai mutane 62 hukumar ta kuma bayyana cewa an samu sabbin mutanen da suka kamu da cutar 26 a jihar niger 25 a akwa ibom a yayin da aka samu 22 a jihohin ekiti da kwara da kuma oyo a makon jiya hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta najeriya ta bayyana shirin tilastawa al'ummar ƙasar nan karɓar maganin rigakafi domin yaƙi da cutar a yayin da jihohin edo da ondo suka bayyana irin wannan shiri na tilastawa jama'a karɓar allurar rigakafin to dangane da wannan batu hukumar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗi kan cewar akwai yiwuwar ƙarin mutane 236 ka iya mutuwa sakamakon cutar covid-19 nan da ɗaya ga watan disamba mai zuwa a cewar hukumar abin tsoro ne yadda cutar ke ci gaba da kama mutane babu ji babu gani da kuma yadda ake samun matsala game da batun rigakafin hukumar ta ce akwai fargaba akan yadda cutar corona ke ci gaba da mamayar jama'a a kasashen duniya who ta kara da cewa kasashen matalauta musamman waɗanda ke yankin asiya su ne suka fi shan fama a wannan karan tun bayan barkewar nau'in cutar na delta a makon da ya gabata kadai an samu karin kaso 11 cikin 100 na masu kamuwa da cutar a fadin duniya kuma akwai tsoro kwarai akan yadda cutar ke kisan mutane cikin sauri sai dai ta ce abin da dan sauki-sauki a kasashen turai la'akari da yadda gwamnatocinsa ke kokari sosai wajen yi wa jama'ar su allurar rigakafin wannan cuta to anan shirin namu zai ja birki albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran sai dai kan sandan za ku ji cewa wasu kamfanonin magunguna na ƙasar amurka guda hudu za su biya diyar dala biliyan 26 kan samar da maganin rage radadi mai dauke da sinadarin opioid ku biyo mu domin jin wannan a sashen kasuwanci. madalla mu da dawowa kuna iya bibiyar mu a mu na intanet channelstv.com ko kuma kula bibiyar mu a shafin sada zumunta na youtube ta hanyar yin amfani da wayoyinku na hannu kirar android ko ios daga rumbunan waɗannan wayoyi na adana bayanai da zarar kun sauke manhajar ta mace channels tv ko channels 24 babu shakka za ku ci gaba da samun labarai da ɗumi-ɗuminsu a tafukan hannunku. ku haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidun gani da ido domin ku rika aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke da zarar kun sauke wannan manhaja sai ku dangwale ta da dan yatsa sa'annan ku shafi kanta nan take za ta bude muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idodin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku. yanzu kuma shirin namu zai dora inda ministan harkokin masana'antu kasuwanci da zuba jari na najeriya adeni adebayo ya bayyana cewa tattalin arzikin kasar nan na farfadowa cikin sauri a yayin da masu sha'awar zuba jari daga ketare ke shan albashin sanya jarinsu a kasar nan ministan ya bayyana hakan ne a talata da ta gabata a yayin wata liyafar diflomasiya daga manyan cibiyoyin bunƙasa ciniki masana'antu ma'adinai da aikin gona na ƙasar nan suka shirya a birnin abuja a cewar ministan a buɗe kofofin najeriya suke domin yin kasuwanci kuma yanayin harkokin zuba jari na ƙara inganta shekarar 2020 da ta gabata ta bijiro wa tattalin arzikin ƙasashen duniya da ɗimbin ƙalubale sai dai na najeriya na samun murmurewa a cikin sauri kamfanonin har hada magunguna guda hudu sun ce sun samu goyon baya daga gwamnatin amurka domin zuwa mataki na gaba game da biyan diyar dala biliyan 26 akan dubban ƙararraki da waɗanda annobar opioid ta shafa suka shigar annobar ta kunno kai ne sakamakon mummunan tasirin magungunan rage raɗaɗi da likitoci suka bai wa mutane a wata sanarwar haɗin gwiwa kamfanonin har haɗa magungunan na ameri source bargain da cardinal health da markinson sun ce sun samu amincewar jihohi 42 daga cikin 49 da Washington DC da manyan biranen Amurka biyar. shi ma mashahurin kamfanin harada magunguna na johnson johnson a watan yuli ya bayyana cewa zai biya diyar dalar amurka biliyan biyar a kan dai wannan batu ya shaida haka ne a wata sanarwa ta daban cewa shi ma a shirye yake shiga mataki na gaba akan biyan diyar sai dai kamfanin na johnson johnson ya ce biyan wannan diyar yana ba yana nufin amincewa da aikata ba daidai ba yana mai cewa kamfanin zai ci gaba da kare kansa daga duk wata matsala da ba a warware ba sa'annan ya karkare da cewa zai dakatar da samar da maganin rage radadin mai sinadarin opioid daga ƙetare kuma za ku ji cewa sabuwar gwamnatin soji a gini ta sanya dokar hana fita har sai abin da hali ya yi a lahadin nan ne sojoji suka kwace mulki suka kuma kama shugaba alfa conde a sanarwar da suka fitar sun ce shugaban na cikin koshin lafiya kuma sun rusa gwamnati tare da nada sojoji a matsayin gwamnoni bugu da ƙari sun kira ministoci wani taron gaggawa a litinin din nan inda suka ce duk ministan da bai halarci taron ba sunansa dan tawaye a cewar mr damboya sun yi juyin mulki ne domin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a gini amurka dai ta yi allah wadai da juyin mulkin soji a gini tana mai kira ga sojojin da kada su haddasa rikici a kasar ma'aikatar tsaron amurka tana mai cewa rikici da wuce iyaka wajen aiwatar da dokokin kundin tsarin mulki za su sake dilmiyar da kasar tare da haifar da barazana ga zaman lafiya da 'yancin demokuraɗiyya hakan dai na zuwa ne a yayin da kasashen duniya da makwabtan kasashe ke allah wadai da kifar da shugaba alfa konde ƙungiyar taliban ta sanar da kwace ilahirin gundumar panshir da ta shafe kwanaki tana ɗauki ba daɗi a kanta sanarwar da mai magana da yawun ƙungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya fitar ta ce a yanzu ka fatanin afghanistan babu wani bangare da ya rage a hannun wata ƙungiya wasu hotuna sun nuna mayakan taliban na kafa tutarsu a panshir wanda a baya yake hannun mayakan resistant front a ƙarƙashin jagorancin ahmad mas'ud daga fagen wasanni kuma hukumomin kwallon kafa na duniya fifa da caf sun ɗage wasan neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya wanda ya kunshi gini da morocco hukuncin ɗage wasan ya biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar lahadi a ƙasar da ke yammacin afirka da kuma rahoton tsare shugabanta alfa konde cikin sanarwar da caf ta fitar ta ce ta ɗauki matakin ne domin tabbatar da tsaro da amincin dukkanin 'yan wasa da kuma kare ɗaukacin jami'an wasa aka ɗage wasan kuma nan gaba kaɗan za a sanar da sabon lokacin da za a yi wasan psg na fatan kilian mbappe zai sanya hannu akan sabuwar yarjejeniya duk kuwa da tunaninsa na barin kungiyar zuwa real madrid a baɗi idan kwantraginsa ta ƙare a cewar jaridar atlantic ana ci gaba da tattaunawa tsakanin wakilan muhammad salah da na liverpool akan kulla sabuwar yarjejeniya a cewar jaridar liverpool echo akwai yiwuwar dan wasan tsakiyar everton da colombia james rodriguez zai tafi kungiyar istanbul basak shakespeare na ta turkiya kafin a rufe kasuwar a ranar larabawa wato a ranar laraba a cewar jaridar food mercato mai horar da kungiyar sevilla julian lapetigui ya ce ba da gangan kungiyar ta hana mai tsaron bayanta julius conde zuwa chelsea ba a cewar jaridar mira